yayin da yake kare manufofinsa game da ƙananan yara kamfanin apple ya ce a koda yaushe yana duba hanyoyin kare ƙananan yara bayan da manyan masu zuba hannun jari biyu a kamfanin suka nemi kamfanin da ya ɗauki matakin shawo kan matsalar shakuwa da yara suke yi da wayar iphone masu hannun jari jana fatness da Calstar sun aika wa da Apple wasiƙa rana Asabar suna neman kamfanin ƙirƙiri wata manhaja da za ta bai wa iyaye damar ƙayyade amfani da wayoyin zamani ga yaransu. Jiya Litinin ne kamfanin Apple ya ce tun shekara ta 2008 manhajar wayar iPhone ke bai wa iyaye damar ƙayyade abin da 'ya'yansu za su iya yi a wayoyinsu. a wata sanarwa da apple ya fitar ta ce muna yin tunani mai zurfi kan yadda ake amfani da kayayyakinmu da kuma irin yadda yake shafar masu amfani da fasahar mu faɗin duniya. Ta ci gaba da cewa muna ɗaukar alhakin da ya rataya a wuyanmu da muhimmanci, mun kuma ƙudur aniyar ganin mun farantawa masu amfani da kayan mu